والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الجمل التي لا محل لها من الإعراب جملولي وان دباس ده محلي أشكال الإرادي الأمثلة مثالي الشمس أكبر من الأرض رانا يا فجر ما بيد كذا كذا الشمس مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره أكبر خبر مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره تو الجملة اسمية نا مبتدأ خبر في محل مين wannan jumla ismiya fi mahalli wannan la mahalla al-hamil al-i'rab ba za a ce fi mahalli rafin ko fi mahalli nasbin ko fi mahalli jarrin ba ba shi da mahalli a gani shi ne jumla ne ismiya min harful jar al-arz isu majrurun bi wa alamatu jarrihi al-kasra al zahira ala akhirih halla nafsaka azabta ah, allazi yastahiqu at-takrim wannan yazo wanda ya cancanci a karrama shi ja'a fi'il madi mabni ala al-fata az-zahir ala akhiri allazi ism al-mawsul mabni bil ala sukun fi mahall raf'in fa'il an ga da wannan ku wannan jumla din ja'a allazi yansahiku fi'il mudari marfu' bi damma az-zahir ala akhiri wa fa'iluhu damirun musaddaq qadiruhu huwa at-takrim maf'ul bihi mansubun to yanzu wannan jimla din ja allazi din nan la mahalla la jimla fi'liya an gane la mahalla la min al Allah na'am Allah nafsaka haddathaha me yasa ba ranka ba kai mata tarbiya me yasa ba ranka ba kai mata tarbiya ka zo kana tarbiyan ran wani to ranka ba ai ya kamata kai ka tarbiya kafin kowa tukuna an gane ku halla nafsaka Eh, wannan kaga harfin tahdid ne nafsaka maf'ulun bihi mansubun la bi fi'lin mahzuf taqdiru halla hazabta nafsaka hazabta shi ma wannan fi'l wa fa'il maf'ulun bihi ai halla nafsaka wannan maf'ulun bihi wannan jumla fi'liya din nan shi ma la mahalla laha min shi ma al-qana'atu wa faqata Allah Allah ya datar da kai wadata ne wadatar zuci wadata ne mutum ba shi da kokobo amma kuma baya zuwa ya roƙi mutane baya zuwa ya wulaƙanta kanshi da sauransu to ai wani shi ma wani nau'i ne na wadata mutum ya gaba ka je gidansa ba ka je ka yi maula ka haƙura da abin da Allah ya baka kaɗan an gani shi ma wadata ne kamar yadda imamu shafi yake cewa wai ra'aitul ta aslar gina hmm. basirtu ala ha mutamassik yace na ga wadatar zuci shine asalin wadata sai na zaman to ina kofanta na yi riko da kofanta fala za ya rani ala babihi wala za ya rani bihi munhamik babu wani mutum da zai ganni a kofan shi ba wanda zai ganni na kutsa a nan wai ina cewa dan Allah a taimake ni a taimake ni ina cikin tsanani sai ce fasirtu ganiyan biladin hamin hmm. amurru ala nasi misalar malik sai na zamanto a cikin mutane kamar a zai na zaman to mawadaci ba ko ga shi ba ko na zama wadaci ina ta wucewa ina tafiya cikin mutane inda ta san sarki an gane ai to ga imamu shafi'i malami ne wanda kowa ya san ya shahara amma ya bar duniya cikin talauci amma an san shi yana daga cikin wanda ya fi kowa kamewa daga ainihin roƙo to shi da kira ƙana'a shi wannan sana'a din ba ka da shi amma kuma ka yi haƙuri da abin da Allah ya baka an gane ku to shi ne ce alƙana'a wa faƙalla ginan wato wadatar zuci Allah ya datar da kai wannan jumla da ke tsakiyar nan jumla ana kiran wannan jumla mutarida jumla wanda ya shiga tsakanin jumla izmiya ko jumla fi'iliya alƙana'a ginan ne ga mubtada ga kabar alƙana'a ginan wa faƙalla alƙana a ginan wa fakalla shi wadatar zuci wadata ne Allah ya datar da shi to sai aka shigar da shi tsakiya alƙana wa fakalla wa ginan alƙana a da marhum bidon ma wa fakalla wannan fi'il madi mabni al fath wannan kafin da bayr muttasil mabni al al fath fi mahalli nazm maf'ul bihi muqaddam Allahu fa'il mu'akhkhar to wannan jumla afiliya din shi ma la mahalla la hamil firar jimla ce mu'tarida jimla mu'tarida bainal mubtada wal khabar ginan shi da khabar mubtada marfun bi damma al-muqaddara ala al-alif mana min zuhuriha at-ta'azzur na'am wa hayatuka la ashtadanna na rantsa da rayuwanka wallahi da sanin zai yi kokari wannan wawul wawul hal hayatika hayati ito majrurun bi wawul hal wa huwa mudaf wal kafu mudaf ilayhi an gane wannan ko to wannan jumlan da ya biyo baya na rantse da rayuwanka me ya faru da sannu zan yi kokari kaga a ka'ida ne da tauhidi ba a rantsuwa da wani Allah baya halatta ka cewa hayatika na rantse da rayuwanka in za a rantse ana rantsuwa ne da Allah ko mutum ya shiru wannan lamul qasam ashtahida fi'l fi'l ah, fi'l muzari مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد ونون التوكيد ضمير بارز لاتصاله بنون التوكيد ونون التوكيد ضمير بارز متصل به مبني على الفتح أغانيه لا أشتهي لأنه فائله ضمير متصل تديره أنا تونن والجملة الفعلية لا محل لها من الإعراب جواب القسم والجملة الفعلية لا محل لها من الإعراب جواب القسم شي جواب القسم بيد محلي باشا في محل كذا فاعل في محل كذا مفعول به في بيد ولا محل شي إذا تم أصل المرء تمت أموره idan hankalin mutum ya cika to al'amuran shi sun cika idan hankalin mutum ya cika to al'amuran shi sun cika kada shi ma wannan iza ne a gani zarfu lizaman al tamma fi'il madi mabni ala al-fath ku aqalu fa'il marfun bi damma az-zahir al-akhiri wa huwa mudaf al-mari mudaf ilayh me zai faru idza tamma tammat umuru tamma fi'il madi mabni ala al-fath wa ta'u ta'u ta'anis umur fa'il marfun damma az-zahir al wal jumla al-fi'liya tammat nan la mahalla laha jawabu iza jawabu iza wanda jawabu shart shi bai da mahalli shi iza baya kawo jazama ga fi'il mudari an gane ku istaraitu kitaban wa na ziyar littafi kuma na karanta shi اشتريت كتابا وقرأته اشتريت فعل وفائل كتابا مقول به an gani wannan jumla filiya din لا محل لا من الإيراب لا محل من الإيراب يعني قرأته شما وأنه هو الأدف قرأته فيه الوفاية وقول به أدف نيا كان وانسا شما أدف نستل شي بيد محلي شما جملة ده أكي أدف فيه لشي لا محل له لا لا محل لا من الإيراب نعم كتاب الزهودي كتاب الزهودي ha wani daga murya ce kitabun zuhudu harbi na ha'un wakanatun haɗaya wal balaya wadda zamanin tikazin wajen bayi wakanatun haɗaya mun auka cikin kurakurai da bala'o'i a cikin rayuwa mun auka cikin kurakurai da bala'o'i zamanin tiqadi sannan mun auka cikin zamanin warware alƙawari da shubha to shi yana magana a wancan zamanin ba a wancan zamani ya kira shi zamani na warware alƙawari zamani na shubha to ina kuma da ya rayu wannan zamanin ba da ya rayu wannan zamanin ban san me zai faɗa ba wasu na cewa da shi wasan godiyo zai dawo duniya yanzu zai koma inda ya fito nan take zai suma nan take zai mace ya koma inda ya fito saboda yana shi a wancan zamani yana ganin zamani ya lalace to yanzu najeriya yanzu ya ga halin da ake ci a najeriya yanzu gani wai ya zai za تفانى الخير wasu الخير والصلح والصلحاء ذلوا وعز بذلهم اهل السفاء تفانى الخير الخير يا قاري والصلحاء yanzu ba wani fasoran alkhairi jama'a masu kokarin kawo gyara sun kaskanta salihan bayi sun kaskanta duk mutumin da yake mutumin kirki yanzu to a ƙasa yake in kana so ka ji daɗin rayuwar to ka zama to mutum banza ahalus tafahi wa wuta sai suka samu daraja da kaskancin wayancan sai zama to wa wuta wawaye sai suka samu daraja da kaskancin mutanen kirki an gani yanzu idan kirkin ka yi yawa ba za ka samu kuɗi ba in kirkin ka yi yawa hankalin ka yi cika da yawa to za ka ga duk abin da za ka yi za ka ce wannan abin ya saba wa mutunci ya sa wa hankali to abubuwan da ake samun kuɗi abin da ya saba wa mutunci ne da hankali shi za ka je ganin mafi yawan masu ƙwaƙwalwan za su kuge ne a kan daga mutum ya kuge ya gama karatun shi ya shi ne lecturer ne teacher ne kaza saboda ƙwaƙwalwan shi yi yawa sun ga wayannan wawayen da ake ce musu wawaye su ne ake cewa ya hujjaj in za a yi sauka wannan ya hujjaj din za ka kira da mawaka kaga mawaka gashi ai sai kida kaga mutum da hankali yana aikata a yana wani shirme kuma a shirman sai ga miliyoyi sun fito a shirman wannan cewa wai wanda ga wani na magana wai a wani gari yake magana wai gashi wani gwamna ya fitar da wasu biliyoyin kuɗi ya ba ya ba yan kanihu da mawaka to ina ba su hankali ba su kama hankali ba malamai ba ne a ba su wannan biliyoyin mana in ka ji ana cewa malamai an ba su kudin sun ci wallahi kudi ne dan kadan wannan yan kani wood ko guda ɗaya ba za a ba ba wannan kudi ya mai kadan ce malamai sun ci kudi malamai sun lalace to wanda za ka da su miliyan hamsin an ce malamai talatin shi ta dan raba ce an fitar da miliyan hamsin ga malamai gashimani local government guda miliyan goma aka bada aka yadawa a social media miliyan goma to wai local government guda aka dauki miliyan goma aka ba malamai aka ba malamai in aka yada malamai gashin nan sun lalace sun kaɗai miliyan goma to miliyan goma nan goma waje guda ɗaya ba za a ba ba a gari ta mai kaɗan me zai da ita a gari alkairi ya ƙare mutanen kirki sun ƙasƙanta ahalin safai ma abota wauta sun samu daraja da kaskancin wahincan na mubadil da bi kulli urfi wa ma an munkarin fi nasi nahi da bi kulli urfin masu umarni da kowane kowane alkhairi duk masu umarni da alkhairi sun kare a sun halaka ba su babu wani mai hani daga munkari cikin mutane yanzu hmm. yanzu an daina samun wanda yake kwaɓa mutane ku daina kaza duk sun kare وصار الحر للمملوك عبدا فما للكي فما للحر من قدر وجاي sai da ya zamanto bawa mamluk ga wanda aka mallake shi da ya zamanto bawa ga bawan da aka mallaka kuma min kadarin wajahi sai zan babu wani daraja babu wani alfahari ga babu wani daraja babu wani alfahari ga da yanzu هذا شغله نعم Wa وهذا قاتل shaba'anu لازم wannan shagalin shi dama'un kwaɗayi wa jahun a wajenmu da tara dukiya wannan rafkanan ne ƙosashe wato shagalatacce wannan ne kuma shagalatacce ya shagaltu hmm. Dan goma ku sin harfu sin kasa bismillahir rahmanir rahim sana'atu bi hazzi nuwa wala tubali wa qad hufiza alayka wa anta nasi na aikata zunubai da ita ah, ka aikata zunubai da ita baka damuwa ka aikata zunubai da ita duk baka damu ba kana ta zunubi kana ta zunubi baka damuwa alhali an kiyaye zunuban a gare ka an rubuta su Kan ma alhali ka manta duk zunuban da ka aikata an kiyaye su a gare ka mala'iku suna nan sun rubuta zunuban amma kai ka manta فكيف تضيق Hadidi الدين حملا ثقيلا كالحديد ta ya kake iyawa kake iya cuciba ranar sakamako ta ya kake iya cicciban wato nauyi ko zanubai masu rauni da eh, masu nauyi kal hadith kaman bakin karfe waka zira su kuma kaman dundulun su irin kasan guduma din nan zanubai kaman bakin karfe da kuma masu nauyi kaman bakin karfe da kuma dundulun su yadda ka san dundulun su sai irin cikakken kasar nake iya daga shi ba kowa ke iya ɗaga shi ba na ma ya bugi abu da shi to ka ce ki zunubai masu nauyi an gane ku kamar yadda ka san bakin karfe da kuma dunduru su na? na mutajin lahu kulla ta'araku kullum mata'araku kulla arkin da auzarin ka ba kana tafiya da ƙyar kana tafiya da ƙyar sannan kana ta gumi kowane irin gumi kana tafiya da ƙyar kana gumi wani irin gumi saboda nauyin nan na ainihin kaba'ira zurban nan manya-manyan zurban nan na kaba'ira kamar duwatsu wala yi guni ka jan min unasi shi yini ne wanda babu soyayya a cikinsa yini ne wanda ba soyayya taro na ainihin mutane ba za su amfani ka ba taro na mutane da suke ma fadanci a gidan duniya hmm. kana watsa musu kuɗi suna cewa sai ka yi ba za su amfani ka ba lahira wala khillu wala ibnun wa khalun wala nasabun wala ahadun mawasi hmm. wala khillu babu badadai hmm. badadai ba shi wala Ibnu Koda wa khalu ko kuma dan uwan dan uwan uwa wala nasabun babu dangantaka wala ahadun mawasi babu wani daya mai taimako babu wani daya mai taimako عمدة المزيد وعليكم السلام sashi a gaya mutane ku kuskura shi mana wani kafin lamma balaktu zuwa ga shaudan fudiyo shi lamma ana jingina shi ga shi ya wallafa amma ba shi ya wallafa shi ba saboda abin da ke ciki ya yi karo da ki da shehu dan ne an ce shehu dan Allah ji kansa wai shi ma ya yi isra'i da miraji kamar yadda annabi ya yi eh, a wannan lamba balastin ya yi isra'i da miraji yadda annabi ya yi a sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku sun sauran ana jingina lissafin zuwa ga shehu dan godiyo lamma balastu ila kaza بسم الله الرحمن الرحيم من لي برد جماح من قوايتها كما ترد جماح الخيل باللجم ونكي دشي يا ابو جماعه برد جماح wanda zai tunkuɗe kangararren رينا daga hallakarta wa nake da shi da zai tunkuɗe mu ya taimaka ya tunkuɗe mun kangararren raina daga hallakarta kama yoratu jima'ul khayl kamar yadda ake tunkuɗe kangararren doki da linzami shi doki kangararre iya kangare in ka ja linzami dole ya zika saboda an hada linzami da ainihin hancinsa an huda to ana ja ya ga za a kunta ne hanci dole ya sallama ya biyayya tunda an san kangararre to sai ka same wannan yana jin zafi dole ya fi wa nike da shi da zai mayar da zai tunkuɗe kangarar raina daga hallaka kamar yadda ake tunkuɗe kangarar roki da linzami فلا ترم بالمعاصي كثر شهوتها إن الطعام يؤوي شهوة اللهب فلا ترم بالمعاصي kada ka nemi karya sha'awar rai da sabon Allah kada ka nemi karya sha'awar ta da sabon Allah inna ta'ama ita ranka tana sha'awar zina tana sha'awar shan giya tana sha'awar dabi'u da yawa na sabon Allah to kada ka nemi karya sha'awar ranka da sabo kada ka nemi ka biya mata bukata da sabon Allah domin lallai abinci yana karfafa sha'awar nan na mai zari lallai abinci yana karfafa sha'awar mai zari wannan su kan ne in ta halil mushaffa ala hubin raza'i wa in tabdimuhu ya faɗi kaga shi rai rai kamar jariri ne in tuhumilhu idan ka sake shi kara zube shi rai kamar jariri ne in ka sake shi kara zube shabba ala hubin rada'i zai girma akan san shan mama jariri yanzu ka kyale shi baka yaye shi ba sai shekara biyar yana shan nono kaga ya kamata a ce shekara biyu an yaye shi to amma shi da zaka kyale shi ka ci gaba da ba shi nono wallahi sha zai sani to shi ma mutum in mutum zai da sabon Allah baya tuba ga Allah sai ga mutum ya tsufa cikin sabon Allah baka jin wani hadisi na cewa akwai a shehu zani tsoho mazinaci tun da yake yaro yake saurayi yake zina amma bai dage ya yaye kashi daga zina ba ya zo ba an gani yana da jikoki yana da tattaba kunne amma yana zina an gani ku shi na kace wannan su kaddi mulku shi rai kamar jariri ne idan ka sake shi kara zube sai ya girma ya zama saurayi akan san shan mama idan ka yaye shi kuma zai yayu hmm. wa nike da shi da zai mayar da zai tun tunkuɗa kangararren raina daga hallakanta kamar yadda ake kuɗe kangararren doki da linzami kasar shahawar kada ka nemi karya sha'awar ita rai bin ma'asi da sabon Allah lalle abinci yi yana karfafa yana karfafa sha'awar nan na mai zari rai kamar jariri ne in ka sake shi kara zube zai girma a kan san shan mama idan ka yaye shi zai yayu tsarani بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أجر من قدام في دين النبي المقتدى أمله من شدة الدنيا وأخرى كركفة منه قد من أصبحت مذكورة رايات دين المصطفى من وصل ذا جهاد من إلى الإلهاد هاد أجر من قدام لا دون لا دون حقيقة يا دوما في دين النبي المصطفى أشكال الدين النبي واللي كذابت ladan wanda ya dawwama a cikin addinin annabi zababbe shi ne mai ladan shi amnuhu karkafa amincin shi ya isa daga tsananin duniya da lahira amnuhu karkafa hmm. amincin shi hakika ya isa daga tsananin duniya da na lahira kaddimna li izin mun gabata zuwa ga daraja ta hata zillin karkashin inuwa kaddafa wanda ya yadu inuwan da yake yayi fadi minhu daga annabi hmm. mun gabata zuwa ga wani irin daraja zuwa ga wani irin kinza ta ta zillin ƙarƙashin inuwa ƙaddafa wanda inuwan nan ya cika ya yadu min gare shi raya su dinin annabawa tutan addinin annabin zaɓi azba har ya wayi gari masura abin taimako daga Allah eh, wato wasar da man hada ilal jihad ilal ilhad wato ya halakar da man hada ilal ilhad wanda ya karkata zuwa ga zuwa ga ilhadi jihadan minhu saboda jihadi daga gare shi wasar zaman hada ilan ilhad ya halakar da wanda ya karkata zuwa ga ilhadi jihadan minhu saboda jihadi daga gare shi na ajiru man kaddama fi dinin nabi ladan wanda hakika ya dawama a cikin addinin annabi wanda yake zababbe ladan shi ne ne amru karkafa karkafa la amincin shi karkafa hakika ya ya isu daga tsananin duniya da lahira Hmm, kaddinna da izzi mun gabata zuwa ga izza karkashin inuwa wanda ya yi yatsu hmm. minhu daga manzo sallallahu alaihi wasallam nam rayatu dinin mustafa tutan addinin annabin zabi sallallahu alaihi wasallam bahat mansura rawayi gari abin taimako daga Allah wasar da man hada ila wasar da man ila ilhad ya halakar da wanda ya karkata zuwa ga ilhadi jihadan saboda jihadi daga gare shi بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أمانا من الأحوال يا خير عالمي بكل سؤال يا طبيبي وهاشمي أجرني من النيران يا وصل على المختار من آل هاشمي يوما إذا أمره أمرهم شتاء amanan ai ni amanan wannan maqulun bi mansubun bi fi'lin mahzuf ni amanan ka bani aminci min al-ahwal daga tsorace tsorace ka bani aminci daga tsorace tsorace ya fiyayyen ya fiyayyen malami shine manzo Allah ya fiyayyen malami shine manzo sallallahu alaihi wasallam bi zulli su'ali an gani amma abu mamaki daga wani sufi yana karanta diwani na shehu ibrahim bin inyas wai shehu ibrahim ya ce wai gobe kiyama annabawa har da manzan allah zai zo ya dunkusa gaban shehu ibrahim ya to su ba sa jin nauyi na saki maganganu ta zo wanda ya faɗi wannan magana ya kamata a kira shi musulmi tsakani da allah manzan allah farki wai shehu ibrahim gobe kiyama duk annabawan nan za su gurfana ƙarƙashin shi yana saba da su shi ne daga wani ya rubuta cewa kaga irin masu ɓata mana dariƙa to ai abin da aka rubuta ne cikin littafin shehu ibrahim wai ga irin masu ɓata mana dariƙa nan kaga duk irin wannan gaba ɗaya an gani to kuma ana magana ga wani wani ana magana wani anan bauchi ana tattaunawa dangane da da cewa yanzu duka shi ana ta rikici an raba masallatai ga shi duk an raba masallatai shi ne sai ya to zuwa ya kawo raba masallatai ai da muna zama zaune lafiya lokacin kafin zuwan izala duk ana raba lafiya ana zaune lafiya an gani duk ana sallah kowane masallaci kai a haɗe yake amma kuma sai gashi nan daga zuwan izala ta raba kai wallahi sai wani saurayi ya bashi amsa ya to bari mu gani mu muka raba kai ko ku sai ce ka gani abin da yake da alaka da raba kai kafin zuwa izala sai da ana ta rikici tsakanin yan najeriya da yan tijjaniya yan gabalu da yan sadulu ana kafirta juna ba a ba juna aure ba a bin juna sallah masallatai daban-daban hakika in za ka sa hannu a kirji kafiri kace lokacin yan tijjaniya mutanen shek ibrahim yan su ne masu sa hannu a kirji yan kadiriya mutanen shek nasiru kabara masu sakin hannu ko ba a gama cikin lokacin kai a rabe yake me yasa suka haɗa kai zuwa izala da suka kai izala ta zo za ta cinye su za ta haɗiye su suka ce mu manta da bambancin mutum fari izala amma duk da haka na ciki na ciki wannan adawan ana nan ana yin shi amma ƙarƙashin ƙasa ina fatan gani ba in wani ya ya ce maka ai izala ne ta kawo rabuwan kai kace ƙarya kake yi dama can kanku a rabe yake an gani har ma ya kawo rubutun da wani ya yi wani ɗan tijjani ya kira ɗan kadiriya ɗan bidiya kaga ɗan bidiya fa ya kira ɗan bidiya ɗan bidiya kaga abu ya lalace to duk irin wannan mutum bai san tarihi ba Zai yi wasa da hankalin shi kai zaka za ce daga cikin da can kai a haɗe ke goge, zala ne kai ya rabu to wallahi za suna rikici sosai dama in ka ce za ka shiga ɗariƙa sai an tambaye ka wace ɗariƙa tukuna in ka shiga gajiriya ba ni ba ka in ka shiga tijjaniya ɗan ƙabalu ai ba na shiga cikin ƙabalu na'am na'am amana min al-ahwali ya yawa ka bani amana ka bani amana ya Allah daga tsorace tsorace ya biyayyen masana an gane ku bi zulli su'ali da irin ƙasƙancin nan na ƙanƙan da kai na roƙo da ƙanƙan da kai na roƙo ya likita na wa ya bi mu hukunci sunan Allah ne a jirni minan nera ne ya kai rahimi wa salli alal muktari min ali hashimi ka kwace ni daga wuta ka kwace ni daga wuta ita ya kai fiyayyen mai tausayi ka yi salati ga annabin zaɓi daga iyalan hashimu banu hashim mai ceton talikai yau wata rana idan al'amarin ya tsananta hmm. annabi shine mai ceton talikai lokacin da al'amarin ya tsananta gobe kiyama sallallahu alaihi wasallam amanan min al-ahwali hatimi amanan hmm. ka bani aminci daga tsorace tsorace ya khaira alim ya fiyayyen masana na'am da yin su'ali da irin kaskanci irin kankan da kan na roƙo ya dabibi ya likita na ya mai mun hukunci da cewa a ƙa'ida na akida ba a kiran Allah ɗabib an gani bai daga cikin sunan Allah ɗabib yana daga cikin ilhadi al-ilhar fi asma'illahi an gani ana kiran Allah ne da abin da ya ambaci kanshi da shi ko manzon Allah ya gaya mana kaza sunan Allah ne amma kai baka zuwa ka kirkiro ka ce Allah likita ne wannan kalma na dabi ba sunan Allah bane eh? eh sunan Allah ash-shafi ne Allah kuma hakim ne eh ajirni minan niran ka kwace ni daga wuce ce ya kai rarashi ya fiye masu tausayi ka yi salati ga annabin zafi daga iyalan hashimu mai ceton talikai wata rana idan al'amarin ya tsananta hamziya masha Allah kafi bi kafin abda kafi ya suna Allah ne أليس الله بكاف أبدع وعليكم السلام نعم إيه إيه ya zo karanta ƙarshe

kabbara ku kafi ta kabbara har sun kai eh a ah, ba wai ana yi ba shi kai karshe Allah laka ta kabbara ku da kuke ku da kuke karanta karanta Qur'ani kira yi haka to ka gani bai tabbata ba bai inganta babu wanda dalili ya kai shi irin na abubuwa su ka lalata mana addini abubuwan da ba su inganta ba aka shigar da su cikin addini ya kamata duk abin da za a jingina zuwa ga addini a tabbatar ya inganta cewa gaskiya ne abu kuma irin wayannan su suka kawo mana bidiyoyi ya mun samu bambanci da mu da sauran kungiyoyi su duk abin da ya zo kawai da mai kyau da mara kyau kwasa ake yi kara da kiyashi shi za ka addini ya lalace in ka ce duk labarin da aka baka za ka yi aiki da shi yaya sai ka bincika ta ce wani labari ne na gaskiya wani ne na ƙarya subhanaka allahumma wa hamdi a shaɗu allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk gilai. akwai malam tsahiru wani mai irin da kawo wannan